Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin 18 ga watan yuli shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar npp mai mulkin kasar ghana ta gudanar da babban taro a ƙarshen mako inda ta zaɓo sabbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da za su gyara ga tsawon shekaru hudu masu zuwa kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zauren matasa na nasiru adamu el hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan ga da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi hukumar zaɓe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin ƙasar wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar APC mai mulki ta shugaba Muhammadu Buhari. Osun tana cikin jihohi takwas daga cikin talatin da shida na Najeriya inda ba a gudanar da zaɓe a lokaci guda da sauran jihohin ƙasar. saboda shari'o'i na sakamakon zaɓukan baya. Hukumar zaɓen mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce, Sanata Ademola Adelike na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u dubu ɗari hudu da uku da talatin da bakwai inda ya kayar da gwamna mai ci na jam'iyyar APC Boyga Oyitola wanda ya samu ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da biyar da ashirin da bakwai a zaben da aka yi a ranar Asabar. A babban birnin jihar Oshobo, baturen zaben Oluwatoyin Temitayo Ogundife ya bayyana a Ademola Jackson Nuruddin Adelike na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da ya cika sharuɗan da doka ta tanada. Adelike mai shekaru 62 da haihuwa ya lashe kananan hukumomi 17 daga cikin 30 yayin da Oyitola ya lashe sha uku. Jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan Sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Khartoum jiya Lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin kasar wanda ke da alhakin barkewar rikici a jihar blue nile jami'an sudan da majalisar ɗinkin duniya sun ce sama da mutane talatin ne suka mutu yayin da wasu ɗari suka ji rauni sakamakon rikicin ƙabilanci da ya barke a makon da ya wuce tsakanin kabilun hausawa da na funga a jihar kudu maso gabashin ƙasar. kusa da kan iyaka da ƙasar habasha hukumomin ƙasar sun faɗa jiya lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin an kafa dokar hana fita a garuruwan biyu masu zanga-zanga a babban birnin kasar na dauke da alamomin da aka rubuta ku dakatar da yakin basasa ana zubar da jini a blue nile da soke yarjejeniyar zaman lafiya ta juba yayin da suka nufi fadar shugaban kasar an samu barkewar tashe-tashen hankula a wasu sassa na kasar sudan da suka hada da yankunan gabacin gabar teku da yammacin dafur duk da yarjejeniyar zaman lafiya a kasar baki daya da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka rattaba hannu a juba a shekarar 2020 jiya lahadi rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin Mekhlob na kudancin kasar ukraine mai muhimmanci duk da cewa dakarun moscow sun afkawa yankin gabashin ukraine da sabbin har-hare magajin garin Mekhlob, alexandra sakevich ya bayyana cewa makamai masu linzami na rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin mafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa a yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu rundunar sojan rasha ta ce tana kokarin yanke duk wata hada-hada a gaba ɗaya daga gabar tekun baharul aswad zuwa iyakar romania a farkon yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa sojojin ukraine sun fafata da yunkurin rasha na kame mikleb wanda ke kusa da gabar tekun baharul aswad tsakanin yankin crimea da rasha ta mamaye da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta odessa da ke ukraine tun daga wancan lokacin sojojin rasha suke ruwan bama-bamai a Mikhlev da odessa tare da harba makamai masu linzami akai-akai kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bayan an shafe kimanin sa'o'i 24 ana gudanar da zaɓe wanda ya kunshi wakilai sama da dubu shida da kuma 'yan takara 47 a ƙarshe jam'iyyar npp bai mulkin ghana ta zaɓi ta kuma rantsar da sabbin shugabanninta da ƙasa da za su gyara gamar jam'iyyar tsawon shekaru hudu masu zuwa an gudanar da zaɓe ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ke birnin accra Ga dai wakilinmu Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani. For the chairperson's position, even Ayesu Ntip had 4,014 votes. So I duly declare even in team as duly elected chairman. A mukamin shugaban jam'iyya Steven Ayesu Intim ya samu ƙuri'u dubu hudu da goma sha hudu domin haka na ayyana Steven Ayesu Intim wanda aka zaɓa shugaba. Wakilin hukumar zaɓe na ƙasa kenan yayin da yake sanar da wanda ya lashe zaɓen shugaban jam'iyyar NPP mai ci Mr. Steven Ayesu Intim da sauran shugabanni da suka yi nasara a zaɓen da aka shafe kimanin awanni ashirin da hudu ana gudanarwa a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke birnin Accra. A jawabinsa na nasara Mr. Intim ya yi alƙawarin mutunta muƙamin. mutumin tare da yin abin da ya kamata a gare shi kamar yadda tsarin jam'iyyar ya tanada. After 20 years of laboring in the wilderness before getting to this far, I'm going to cherish the chairmanship position. I will value the chairmanship position. Bayan shekaru ashirin ina yawo cikin daji kafin in kai ga wannan matsayin zan mutunta mukamin shugaban jam'iyya zan daraja mukamin kuma zan tabbatar da cewa ya zama son kowa kin wanda ya rasa. Wannan ne karo na biyar da Mr. Intim ya tsaya takarar zama zama shugaban jam'iyyar kuma ya yi nasara da gagarumin rinjayen ƙuri'u da kashi 72 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. Lauya Justin Jeffrey Pong ya tsige babban sakatare mai ci John Bedu da bambancin ƙuri'u 313. Kojo ya samu ƙuri'u 2,837 sai John Bedu ya samu ƙuri'u 2,524. Sakamakon da ya baiwa jama'a mamaki, Abdulaziz Haruna Futa ya koma matsayinsa na coordinator nasara da ƙuri'u 320 28 bayan ya kada abokan takararsa biyar. Gabanin a bayyana waɗanda suka yi nasara tsohon shugaban ƙasa John Ajikun Kufo da shugaban jam'iyya mai barin gado Freddy Blay da kuma shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa Ado sun yi jawabi a wajen taron. Shugaban ƙasa Nana Ado ya tabbatar wa 'yan gane cewa gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arziki. I want to assure you and assure the people of Ghana that we're going to negotiate a good deal with the IMF. Ina so in tabbatar wa mutanen Ghana cewa za mu yarjejeniya mai kyau da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa. Yarjejeniyar da za ta ba mu damar farfado da tattalin arziki arzikinmu da kuma ci gaba da aikin gina tattalin arziki mai karfi fiye da yadda muke da shi a da. Ya ce gwamnatin jam'iyyar NPP ta taɓa fitar da Ghana daga cikin ƙasashe mafi yawan basussuka a lokacin shugaba Kufuor. Sun fitar da Ghana daga cikin shirin IMF a shekarar 2015. Muryar Amurka ta yi hira da masani akan harkokin zaɓe Musa Dankwa kuma ya bayyana ra'ayinsa kan sanadiyar nasarar da sabon shugaba da babban sakataren jam'iyyar suka yi. In ka duba wanda ya zama sabon mutum shine Steven Intim da national chairman ya yi zuwa kamar kashe biyar ke da ya compete shi yanzu an ka bashi ainihin abin da isa an ka shi shine sun ce wai ya yi ma fatin bauta ya jima sa ya kamata a bashi wani reward so in the tradition of MPP nan in ka jima a baka reward ada position da an ka contest kinley da incumbent ya lose shine general secretary John Boydu in ka duba kuma nan da presidency da fatin da kan shi na sun da shi ne zama general secretary amma shi bayan fatin suka ce a'a sake ya kama da yazo isa suka vote a kodiya shin ko waɗannan shugabanni da aka zaɓa za su iya kaiwa ga nasarar jam'iyyar a babban zaben 2024 lokaci ne kaɗai zai nuna idris abdullahi bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ana sa ran kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leƙen asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya ɓarke da kuma yadda lamarin ya faru kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya lahadi yar majalisa zoe Lovegreen ta shaida wa shirin this week na gidan talabijin na abc cewa muna sa ran za mu same su kafin ranar wannan talata muna buƙatar gaba ɗaya sakonnin daga ranar biyar zuwa shida ga watan janairu rikicin ya barke ne a daidai lokacin da kimanin magoya bayan shugaban ƙasar na lokacin donald trump 'yan republican su kusan dubu biyu suka kutsa kai cikin ginin majalisar dokokin kasar suna kokarin hana 'yan majalisa su tabbatar da cewa dan jam'iyyar democrat joe biden ne ya lashe zaben 2020 an dakatar da tabbatar da ƙuri'un jami'an da suke tabbatar da zaɓe da ya nuna biden ya taka wa yunkurin trump na sake zabensa birki na tsawon sa'o'i yayin da masu tarzoma suka fafata da 'yan sanda inda suka lalata ginin majalisar da mamaye ofisoshin 'yan majalisa Love ta ce kwamitin binciken yana buƙatar sakonnin don sanin ainihin abin da ya faru kafin da kuma lokacin tashin hankalin. Ma'aikatar leƙen asirin ta farin kaya ta faɗa a makon da ya gabata cewa an rasa wasu bayanai a lokacin da ake goge bayanan wayoyin iPhone ɗin da aka saba yi, amma an adana sakonnin da suke nema. Ambaliyar ruwa da ta faru a kudu maso yamma da arewa maso yammacin ƙasar China ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dozin ɗaya tare da saka wasu dubbai cikin haɗari. Kafofin yaɗa labaran gwamnati na lardin Shincan da ke kudu maso yammacin ƙasar sun ce akalla mutane shida ne suka mutu, kana wasu sha biyu kuma sun ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haddasa ambaliyar ruwa. Da zuwa ranar Asabar da ta wuce, an kwashe wasu mutane dubu ɗaya da ɗari uku. A halin da ake ciki kuma, a birnin Lagnan da ke lardin Gansu da ke arewa maso yammacin kasar an ba da rahoton mutuwar wasu mutane shida sannan an kwashe wasu dubu uku ruwan samar da aka shafa kwana ɗaya da rabi ana yi ya kai inci uku da ɗigo tara a yankunan da abin ya shafa kusan dinki biyu da ake samu a watan yuli ruwan saman dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi a wasu sassan kasar da suka hada da gabashin lardin jinjin da birnin shanghai lamarin da ya kara taɓarɓarewar tattalin arzikin annoba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuma ana iya sauraron mu a dukkan lokaci da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Yeah! zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA e zai sauka Amina jihar Neja inda matasa suka shigo zauren don tattaunawa kan wani kalubalen da ke damun fadar jihar na wasu matasa 'yan sara suka da kan kaiwa mutane farmaki har hakan kan kawo ga asarar rai. Matasan da suka zarme kan yi fada da juna kuma akwai maza da mata a cikinsu. Hakan ya sa har gwamnatin jihar ta takaita zirga-zirgar baburan a daidaita saho ko keke na fep Matasan da za mu tattauna da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Old Soja, Muhammad Suleiman da Annatu A. wada. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. na Nura ND Inusa. Farko Nura faɗa mana me za ka ce kan wannan rashin kwanciyar hankali da ke faruwa tsakanin matasa a cikin mina? Abin da ke faruwa nan cikin garin mina akwai na farko akwai sakacin iyaye shine na farko. Na biyu akwai gwamnati suna da hannu ciki. Sannan na uku akwai manya masu faɗa a da anguwa sannan na ƙarshen da zan kira 'yan siyasa ma su ma suna da hannu cikin wannan. Wato faɗa mana nura me yake faruwa ne da har kwanaki ya jawo gwamnati ta dakatar da ko takaita zirga-zirgar yan keke na fef ko a daidaita sahu da ake faɗa a wasu sassan Najeriya. To wannan zirga-zirgar ma ba wai keke na fe ba ne ko kuma wani abin hawa ko ma mutum ne ma akwai lokacin da ba za ka iya fito ba sai ma an ce gwamnati ta hana ba kai karan kanka da suke faɗan nan ba ka isa ka fito ka ce za ka yi tafiya ba ko za ka gudanar da harkanka na yau da kullum kamar kasuwanci ko me baka isa ba ko zama ma a waje baka isa ka iya zama a waje ba saboda kana zaune a waje yaro ko zai zo da gariyo da wuka ko ne baka cika sha gari ba da ma dutse ka ga ana halbanka ko kuma a sare ka wannan ma shi ma isa ba ma sai gwamnati ta hana ba ma ko kuma yaran nan duka abu yana faruwa akan tsakanin watakila sun je ko da fati ne ko sun je wani harkarsu ne can suka samu rashin jituwa tsakanin junansu to ran da dan wani anguwa ya shigo wannan anguwan shi kenan sai su yan wannan anguwan su ta su farmashi ai kai ka ta wajen fati ko kuma inda muka haɗu kai mana kaza ko kuma ka kaɗe mun budurwa ko kuma wani ire-iren wani, mutum shi ke kawo wannan wani abun. Muhammad Sani Dalhatu faɗa mana kai kuma menene ka lura da shi ya sa matasa ke eh, sare-sare tsakanin su da kaiwa juna hari a nan mina. To, Assalamu alaikum. Wato, a har kullum dai matasa akwai kwaɗayi a zukatansu na farko kenan. Akwai kuma samun gata ga magabatanmu na biyu kenan. Sannan kuma da rashin ilimi. Wannan abu da na kawo wanda nake ganin su ne jigo ya kawo taɓarɓarewar wannan tafiya. Na farko abin da na ce kamar kwaɗayi a zukata. kowane matashi yanzu in ya taso shi yana ganin ya isa ne da ɗan kuɗi kalilan sai ka ga ya ɗauki makami ya isa shi sai wani sai wani a saboda an sponsor ɗin ko kan ce an bashi wani kuɗi wanda zai iya samun wani dama da zai bi titi yana isa yana nuna shi kamar shi wani ne saboda ya san yana da wanda zai tsaya masa a duk lokacin da doka ta wa kansa na biyu rashin ilimi a gaskiyar magana imani ya yi nisa a zukatanmu haka kuma ilimin boko shi ma gaba ɗaya ya zama dai kawai a dai jaka dai kowa ya samu kwali a hannunsa mafi aksari ko da aikin gwamnati ne kake za ka ga mu yawanci yadda da za ake jawo matashi ya zo kusa ka koya masa tarbiyya ka koya masa ainihin harkokin yau da kullum ma wallahi yanzu duk an yi sakaci da wani abubuwa kwata-kwata duk wani wanda ka sani a da a cikin magabatan yanzu idan ka bibiya a hankali duk yawancinsu an ɗauki nauyin karatunsu gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsu da yawancin harkoki na yau da kullum ko sana'a ne zaka ga yaro yana sana'a oga na jawo shi kusa da shi saboda ya rinka fahimta yana gane saurin ayyukan da yake yi amma yanzu sai ka ga oga in zai aiki ma ba zai bari yaran na wurin ba sai dai ya kore su ko kuma sai sun gama zaman bandan su sannan sai shi kuma ya zo ya aikin daga baya ko a ofisoshi haka yakan faru saboda kar su gani su koya kar su gani su koya to wannan yana ɗaya daga cikin harkar da su ma yaran ba za su mai da hankali akan abun ba. Haruna Jibril, Haruna Jibril aka soja faɗa mana ga wanda yake jin labarin irin wannan fitina da take faruwa a nan mina. Ya lamarin yake kasancewa ne ya ta'addancin yake faruwa ne tsakanin matasan me ka taba gani wanda za ka cina da shi da za a ce abin takaici ne. To, salamu alaikum. Kamar yadda aka faɗa mai gabatarwa ya faɗa har kullum sunana Jibril Haruna wanda aka fi sanin Allah da soja a unguwan daji. da yadda ake wa'annan rikice-rikice ina gani barin wa'annan anguwan daji limawa ne mafi yawa kuma wa'annan matasa na wa'annan yanki su ne suke wa'annan ababe ha kamar yadda masu jawabi suka faɗa shine ni abin na lura shi da kuma abin na ganin tashin hankali shi kusan duk lokacin da kaga wannan rikici ya taso to sai ka ga wani abin tashin hankali da kila ya wuce wanda ka gani a baya saboda tun ana abin ana sare-sare yau a ce an cire mu wannan hannu gobe a ce to ya kai ga yanzu nan idan aka haɗin ba ya kaji an ce rai ya fita to kuma babban tashin hankali shine dai gaskiya lillahi billahi sakaci na iyaye shi na farko a maluma akwai inda ya kamata su yi playing role in ana nema wannan abin ya yi sauki shine wannan hadisi da suke cewa annabi ya ce a haifa ko za a yi alfahari da eh, zai alfahari da al'ummar sanar tashar kiyama amma annai ba zai alfahari da yan iska ba ran tashi alkiyama a iyaye soyayya na yaya ya hana su tsawata ma yara su je makaranta su samu ilimi ko da rashin ilimi gaba ɗaya shi ke haifar da wannan abin to na farko kenan sannan na biyu idan yaro ya yi laifi kai a waje ko a nan cikin mutane a duman wannan anguwa suka ɗauka mataki a kai sai ka ga uba ko uwa ta kai nan mutane na wannan yanki ta kai su kara cewa an zalunci ɗanta ko ko an cuci ɗanta yara sun zama sun zama in fact a bera ya fi su sata bera sun fi bera sata a wa'annan yara din da yaro jingina da kai zai zai zare ma a jiki kuma babu dama ka ɗauka mataki ko ka kai ma hukuma lallai 'yan siyasa suna contributing sosai da sosai suna ba da gudunmawa gurin wannan lalacewa kwanakin baya da yaran suka tare sare-sare kusan sati guda duk mazaunin garin mina yana fargaba idan zai fito ta ma ya tura yaro makaranta ina gani akwai lokaci ma da makarantar mu aka ce a dan dakatar tukunna saboda ga samun samun sauki a cikin unguwannin to amma Allah da ikon sai gwamnati ta ɗauka mataki a lokacin duka mutumin da wallahi ya alfari da haka a dinga kama yaran nan ana kai su ne busa ana barin su a gurin sai gashi shi mun waye gari tantar siyasa ya zo gaba ɗaya waɗannan yaran an sake su. A Jibril akwai sauran sassan Najeriya kamar a Kano ana kiran irin waɗannan masu ta'addanci 'yan daba a Bauchi ana kiran su 'yan sara suka a Gombe da ana da 'yan kalare a Yola ana da 'yan shila. Shin Amina me yake kiran su ne suna da wani suna da ake amma. Eh? 'Yan daba. Oh, 'yan daba irin yadda ake kiran su a Kano kenan. Haka. akwai kuma wani sabon group su mana suka fito yan oya oya eh yan oya su kuma wani za a gansu ne da bleaching da kuma mashina amma da tsaga a fiskan su amma akwai makamai a jikin su hmm. eh to su ma duk wannan suna nan kuma a gida suke kwana yaro ya shafa mai ba sana'an komai yake ba ya ɗau wando na dubu goma dubu ashirin ya sa a jikinsa uba ko uwa ba san me yaron ma ya ci ba ina ya kwana ina waya ba su kuɗi sai wa'annan kayayyaki makaranta dama ya riga sallame ta kuma sun kasa tsawatarwa. Masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe za mu ɗaura godiya ga matasa na mina da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Sai ni Nasiru Adamu El Hikaya da na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar vanga kamar sauran jaridun Najeriya da ya fara ne da bayyana sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar Osun ranar Asabar dinnan inda kuma jam'iyyar PDP mai adawa karkashin dan takaranta Sanata Demola Adeleke ta lashe zaben gwamnan da aka gudanar yayin da gwamna Boyega Oyetola na jam'iyyar APC ya sha kasa sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kungiyar Wargo a tarayyar Najeriya ta sha alwashin gudanar da wani zanga-zanga na lumana a ranaku 26 da kuma 27 ga wannan wata na Yuli domin nuna goyon baya ga kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU game da yajin aikin da suke yi. Jaridar Daily Post ta bayyana cewa wata sanarwa da kungiyar NLC ta fitar da ke dauke da sa hannun shugaban kungiyar ayubawa ba na cewa tuni kungiyar ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adin kwanaki 21 ko dai gwamnati ta dauki mataki na magance wannan yajin aiki ko kuma ta nuna goyon bayanta ga kungiyar ta asu sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka rundunar soji a birnin tarihin najeriya abuja ta kara daukan fararen matakai na tabbatar da tsaro akan hanyoyin shiga birnin abuja bisa la'akari da hare-haren da aka kai kwanakin baya a babban gidan yari na birnin da ke yankin kuje inda kuma 'yan ta'addar da dama suka arce jaridar disney ta bayyana cewa yanzu haka dai an dawo da shingayen bincike a manyan hanyoyin da suka shiga birnin tarayyar najeriya abuja kama daga kwakwalada zuwa zuba da yanya karu zuwa abuja da kuma ligbe jaridar Jizde ta bayyana cewa a kwanakin baya ne ɗaya hukumar tsaro na farin kaya wato security defense co ta ba da sanar cewa ta gano wani shiri da 'yan ta'addan ke yi na kai hare-hare a makarantu da coci-coci da kuma cibiyoyin gwamnati sai kuma jaridar leadership jaridar leadership na cewa 'yan bindiga sun sace wasu fada-fada guda biyu na cocin katolika a birnin birnin kaduna wayanda aka sace dai sun hada rabaran fada john mark chinu da rabaran fada donatus cleopas a karamar hukumar lere da ke jihar ta kaduna jaridar dai ta bayyana cewa misalin karfe shida saura kwata na yammaci ne na yammacin ranar sha biyar ga watan yuli ne dai a turan juma'a aka sace wa'annan fada-fadan guda biyu da ni dai cocin katolika a najeriya ta yi kira ga 'yan ta'addan da su hanzarta sauko wa'anda suka sace da kuma da yin kira ga hukumomin tsaro su tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro a kasar baki daya sai kuma jaridar premium times jaridar premium times na cewa mataimakin shugaban najeriya yamiwa shubanjo an kwatar da shi a asibiti na dan wani gajeren lokaci inda kuma aka yi mashi aiki a kafansa sakamakon gocewan kafa da ya samu a lokacin da yake buga kwallon squash a wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban kasar laolo a kande ya fitar ya ce an yi masa aikin ne a wani asibiti da ke birnin lagos Lagos. Baban ya ci Amurka daga Lagos. Tuma Dalla a gaida baban gida. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jiya Lahadi hukumar zaɓe ta sanar da cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta lashe zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin ƙasar. wanda ake ganin wani babban koma baya ne kan jam'iyyar apc mai mulki ta shugaba muhammadu buhari Hausin tana cikin jihohi takwas daga cikin talatin da shida na najeriya inda ba a gudanar da zaɓe a lokaci guda da sauran jihohin ƙasar saboda sharo'i na sakamakon zaɓukan baya jami'an tsaro sun harba barkwanon tsohuwa mai sa hawaye a yayin da 'yan sudan suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar khartoum jiya lahadi domin nuna adawa da shugabancin sojojin ƙasar wanda ke da alhakin barkewar rikici a jihar Blue Nile. Jami'an Sudan da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da mutane talatin ne suka mutu yayin da wasu ɗari suka ji rauni sakamakon rikicin ƙabilanci da ya barke a makon da ya wuce tsakanin kabilun Hausawa da na funga a jihar Kudu maso gabashin ƙasar kusa da kan iyaka da ƙasar Habasha. Hukumomin ƙasar sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da gudanar da bincike kan rikicin jiya lahadi rasha ta kai hari da makami masu linzami kan birnin mekhlob na kudancin ƙasar ukraine mai muhimmanci duk da cewa dakarun moscow sun afkawa yankin gabashin ukraine da sabbin har-hare magajin garin mekhlob alexandra sakabej ya bayyana cewa makamai masu linzami na rasha sun kai hari kan yankin masana'antu da gine-gine a birnin mafi girma daga ciki ita ce cibiyar kera jiragen ruwa a yanzu dai babu cikakken bayanin kan waɗanda suka mutu ana sa ran kwamitin majalisar dokokin amurka da ke binciken rikicin da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka ranar shida ga watan janairun shekarar da ta gabata zai duba sakonnin karta kwana da jami'an leƙen asirin farin kaya suka aika daga kwana ɗaya kafin rikicin ya ɓarke da kuma yadda lamarin ya faru kamar yadda wata mamba a kwamitin binciken ta faɗa jiya lahadi masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Sai kuma Solomon abu da ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.